الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله magana kan Musa da mutanensa bani Isra'ila wa ya kuru fir'auna zai ambaci fir'auna wa alam da mutanen kai ba ya akuzuhumullahu wato bi aqibatil zulmi Allah zai ambata mana waje kama su da karshen al'amarin zalunci wasu wuyani da girman kai ويحقق musa موسى kauni. wato za mu ji da Allah ya tabbatar da alkawarin da Allah ya yi wa Musa ko kuma alkawarin da shi ne Musa ya wa mutane wanda ya ce a sallahu ko? ala a tsarin bukun ya ce ala a tsarin bukun an yi wa aduwa kuma can karshe ya ce قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. to anai Musa kina da yaƙini cikin zuciya dai da ta kankancewa ta Allah zai taimake su Allah ba zai kyale su a cikin wannan halin suke na tasku ba da kuma zalincin arzalumai to an yi musu alƙawarin cewa Allah zai taimake ku to yanzu Allah zai tabbatar da wannan alkawarin da ne Musa yi sannan kuma wa abu sannan Allah zai tabbatar da amani da ne Musa ya yi wa yusaddiqu nazira Allah zai gaskatar da shi mai wa'azi allazi yuzallilu jawu surati wato wanda shine ya rufe wannan yanayi na wannan sura dama surar gaba da abin take karantarwa cewa Allah yana taimakon masu wa'azi Allah yana rinjayar da su akan masu kare da su watan saqul watan saqul qasasu kulluha kuma ana kissan sokin na ana jawo su gaba daya da tasdiqihi dan gaskata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sauran manzanni fa qala ta'ala ubangiji yace wala kada akhadna ala fir'auna bisinin hakika mun kama fir'auna da mutane ne da azabar kwari ayatul qahar wato muka kama su da bushewar kasa wa naqasin min as-samarati da ragewa kayan itace suna noma ba a samun itace da yawa ba a samun kayan gona da yawa la'allahum yadhakkarun domin su wa'azu a yakai nuna fayyumi nuna sai su ba da gaskiya amma wannan wa'azin sai zan bai amfani su ba wani ah, ita ba ka wata alaifi mai za ja atumul hasalatu idan abu mai kyawa ya zo musu alhizbu walgina gina shine wadata da tsiro na kasa aka samu ruwa kasa ba ta bushe ba ta yi tsiro aka samu ya itace aka samu wato kayan gona kalu zai ce lana ha zai wannan abin ki abin mai kyawu wannan ni'imar ta muta ai ha. wato mun tantance Allah shi ba mu wannan ni'imar shi yasa ya ba mu walam yashkuru alaiha ba su gode ma wannan ni'imar ta Allah in mutum Allah ya mai ni'ima yace kokari nana Allah ya bashi wata dukiya yace kai ai in ba dan na na yi bida ba da ban samu ba don haka bida ta tabbani ko yayi wani kokari ya samu wani mukami ko wani matsayi sai ya ce ba don na tashi tsaye ba ai da ban samu mukamin da don haka ya manta da Allah ne akwai wanda sun kai kokari sun kai shi kokari ba samu in bi dace akwai wanda sun kai shi bida da kasuwanci da kwadugo amma ba samu to saboda haka sai ya zan bai gode ma Allah sai wanda karu ne ko eh, inna ma utitu ala ilmin indi Eh. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون الله تبارك وتعالى ما الأبار كارون كارون kamun da an kame أكتش الله aka ce كي ya ba ka كي kai واغتنم بما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا sai ma hukunci wa na yin tsini ai dukiyar ba gaban na ta zo ba an da ita saboda sani ina da san na sama da a kasuwanci na nawa da ake sarrafa dukiya shi ya sa ni samu shi Allah ta ba ka wata alaƙa shi da bai ba mun na gaba sa wanda yawan tara dukiya wanda sun yi shi kari sun yi shi zuma sun yi shi sanin tsini da tattalin arziki kurban hajji ya san ya san harka tattalin arziki da kimiyya ba bi ya san ya san ya san da ilimin kimiyya da haɗe-haɗe ya san ba a sai dukiya ce ba gaban za ta zo ba ta zo ne ta hanyar tsini da galibi da iri yadda ake sarrafa ya sai da ake sarrafa a wannan da wannan za a samu kunga sai Allah ya jarabe yin wannan Allah ya mai hukuma tunda mai gode ma Allah to a gaba wani ji ta ba ta wata ala yadda to sai an kai musu ni'ima sai su ce wadda ta muta mun tantance a yi mana shi mun tantance wannan ne'ima wa in tusibhum sayya in kuma musiba ko wata azaba ko ni bala'i ya same su ya bayyaru bi Musa sai su yi shi'umci da annabi Musa wa man ma'abu da wanda aka tare da shi min al-mu'minina na mu'mini sai su ce ba komai ya ga wannan musiba ba sai dan samu annabi Musa a cikin wannan gari annayin Musa shi ya kawo bala'i zaman mu'mine shi ya kawo bala'i Ta ba su san Allah ba ko kuma su ba su tsoka cewa sun yi laifi ba Allah ya jarabe su saboda laifin bare su gyara to Allah da ba baraka wata ala ya ce ala ku saurara innama fa'iruhum inda Allah ai su umcin suna waya Allah ai ya ce bi Allah shi ke zo musu da wannan musibar walakin na aka mu la ya alamu sai dai mai yawa su ba su da sani ba su haka ba wa qala ta tatina bihi min aya wa qalu kuma fir'auna da mutane shi sun ce ma annabi Musa ta tatina bihi min aya duk wata aya da ka tawo da su da ita duk wata mawujiza da ka zo da ita yadda sahara na biha kawai dan ka da hankalinmu ka yi mana sihiri ka yi mana da ido da ita kenan irin sandar da ya kawo sihiri ne hannunsa da ya kawo mai haske duk sihiri ne suka ce duk abin da ka yi ba duk mawujiza da ka kawo in haya da ina ka kawo mai dare ah, sai suka ce litasharana biha wa ma nahnu laka bimu'minin ba mu zan masu ba da gaskiya da kai ba fa huwa al-jumu'u alladhi la taruduhu bayyina za ga su sun fandare irin fandare wadda to hujja ba ta gyara ta wato sun zan kamar misalin wato doki wanda yake bai jin linzami don haka in ka haushi zai kutsa da kai cikin rakaki rukuki da duk inda zai shiga zai shiga ya halakar da kai don haka su sun zai aljamu wato suna da aljamu wala wala nuku ikina sannan ba wata gamsassuwa da za su za su sa sai tausi saurin kansu ba su tausi gare sannan wani wale da israra kuma suna nuna cewa sun sun doge kan kajoji alasta kabila akan karyata da kajoji wala yanfa'u da dalilu irin wanda saurin kai su da fandarewa hujja ba ta da amfani gare su wa da izin izin a wannan lokaci ne atahumul azabu wal bala'u sai azaba da bala'i ya zo musu bari ku je azabobin da Allah ya mu Allah ta baraka wata ala ya ce fa arsalna alaihim tufan sai muka sako musu ruwa ruwan tufana wa huwa ma'un shi wannan tufana ba wancan ba bai kai kamar wancan na annabi nuhu alaihi salam amma shi ma ƙwarya ƙwaryan tufana ne wa huwa ma'un ruwa ne da kala wuyutahum wanda ruwan ya shiga gidajensu wa wasala kuma ya isa ila hulukil jalisina har zuwa mazaunin mazan masu zama wato inda kuka je dandalin ku inda muke zama babu wurin zama ruwa sun mamaye cikin ɗakuna ruwa sun shiga sun mamaye to kun ga wannan ai mai sauki ne ga Allah ko domin waɗanda mazauna bakin gulbi sun saba ganin haka tun ruwa suna jika gehe-gehe suna na zo cikin ɗaki ta kawai a kasuwa kun gulgulo cikin ɗaki sai ya zanta ko ina idan ruwa na sun kawai bale in ruwa suna kira suna kira a tun ana toshe bakin kofa ana sa abubuwa ana jika ana tare har su wuce na jin mazauna shi ya gwazon suna ganin irin wannan can da bakin gidan yasa sai ruwa suna cirowa suna cirowa har ruwa su kai ga taga ba wai bakin ko hawa har da taga ruwa sun kai gare suna bullowa ba shi kun ga waɗanda ba a azaba ma an kai ruwa ba na azaba na amma sun ka taru sun ka taru har suka cikin gidaje dole yan sanda su tashi mutanen bakin gafa gulbi dole su tashi su koma a wurin sai kun yi ba sai Allah ya tashi azaba sai da ruwa ko da ruwa sai cikin ruwan sai sai mu sai ko cikin sai ruwa wanda Allah yake azaba da wuta haka nan muna yi azaba da ruwa ina azaba da iska sai iska ya zanna azaba sai ya halaka mutane to an yi musu irin wannan tufa da wannan ruwa da ya zagaye kewaye gidajen bayan wannan wani jarada mun sako musu fara ba a a mun, wato sai wannan fara ta canyi kayan nomansu wa asmarahum da ya itacen su kazalika ita ma kama haka tun yana ji yana gani fara ta canye gona ta yi eh? Eh, yanzu ma wannan ita ana mata da ko to ba fara azaba ba ke a yi fara azaba ne shi mai mata ko da jirgin helikopta a cikin in dai allah ya kawo azaba to sai ta sai ta yi to bayan wannan bayan wato wannan fara da kuma wal ummala to ummal farkwata asalin ah, ummal ana cewa farkwata to amma ne yadda asus shine su farfata aw nau'in minar al ko wani nau'i ne na birai wato Allah ya mutu azaba da birai Bata tabba'a ma ta raka hujjara wato abinda fara ta yi tsambare ne bata canye wani sai ya tafi da kayan noma sai birai su zo su yi da ba mun koga in dai babu 'ya'yan itace babu kayan noma sai mi sai yunwa a ga yunwa babba a zamani matsuwa ta zo gare su sannan wadda fabi'a sannan mun sako musu faɗi famala adabu yau ta hau sai faɗi sun ka cika gidajensu wata amurin da abinci wata kun ga ah, waɗo ba cizon su na yi ba amma akwai karuwa a yi akwai tsarguwa wacce sun suka ɗaki sannan har abincin ka da abinci an ka ɗauko dole akwai kwato ne kun ga akwai tsarguwa akwai damuwa to Allah na son su damu ko da za su yi imani bayan wannan wato waddama mun sako musu jini fi miyahim a cikin ruwan yajin mufassalat ayoyi ne bayanani wato ayoyi ne a wata Allah ya bayanar da su zaki daki daki ta kabaru sai suka yi girman kai an imani daga ba da gaskiya bi hadin wa kanu qauman mujrimin sun kasance su mutane ne wato mujrimai fadarari masu wato kafirci walamma walamma waqa alaihim wa ولما فلما وقع عليهم الرجز قالوا قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل Wa ka a alaihim rijl lokacin da azaba ta fada musu qalu sun ce ya Musa ya kai alai Musa wa baka rabbaka roƙan mana ubangijin ka bi ma a da inda ka saboda alƙawarin da ya yi gare ka Yin kashe bil azabi an na cewa za a yaya azaba gare mu in amanna in mu ba da gaskiya ta in kashafta anna wallahi mun yi rantsuwa da Allah in dai ka yi mana wannan azaba kai addu'a Allah ya yi azaba lanuru lanuru nan na laka wallahi za mu ba da gaskiya da kai wala nursilanna ma'aka bani isra'il Ko wallahi za mu saki bani isra'ila da an kace mu sake su su yi hijira zuwa kasar za mu ba su yanci su bar kasa su tafi da suke kasance su zauna فلما كشفنا فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها وكانوا عنها غافلين فلما كشفنا وتدلوا بسنة وتكن عذاب بن قد أكواني إن قد تلزو تستوكا sai su sheko su zo wajen annabi Musa su kawo kokin su ya Musa sai annabi Allah Musa Allah na da alkawari gare ka ya alkawari da kai mun imani ana yaye mana azaban nan to a yaye mana wallahi ya ka yaye za mu yi imani to sai a yaye musu azaba a ce Allah ya san ƙarya su ga amma sai ya yaye musu in aka yaye musu sai su ci gaba da halin sannan ya ana koma jaraba su kuma su zo wajen ya Musa ce annabi Musa ka dai mu muna Allah in dai an ka yaye mana azaban nan za mu yi imani to haka suka ci gaba da yi kamar masu yawo da hankali a nai musa amma kuma kyale suna ka isi da rani na hankali sai da dubu su tattika sai allah ya halaka allah ya ce falon ma ka shafna a hunwar rijila a lokacin da duk mun ka yaye musu azaba bi yi musa saboda addu'a nai musa to ila ajalin zuwa ga wani lokaci hun balibu wanda za su isa ga wannan ajalin idahum yankusun sai su wale wannan alkawarin da sun kai ayan kuruna ahadahum wa na ala kufrihim sai su doge akan kafirci dama ba su taɓa yin imani ba alkawarin za su yi imani sun kai ba su ce sun yi imani amma sun ce za su amma ya an ka yaya azabar sai su ci gaba da kafirci ba wasu zaun wannan maganan falan ma ka shafna zuwa ƙarshen aya abin rarrabawa ne alal kamsi ga waɗancan azabobi guda biyar da aka ambata yattaji una suna kai wato koke su nemi mafaka ila musa zuwa ga annabi musa wa ya wuni minhu sai su nema gare shi suna badanci suna rarranko wa ya sa'alunahu suna roƙon shi an ya ba lahum kashafa ma na zalafin musa ka roƙan muna suna magiya ya roƙon musu allah allah ya yi wannan azabar gare su wai wa'idunahu sune masa alƙawari bil da imani bihi da shi wa irsali bani isra'ila ma huta za su saki bani isra'ila su yi hijira ta da shi wa yada Allah shi ko roƙon Allah fa ya kashifu anhu sai Allah ya azaba ne fa Eh, fayastamiruna alal imani sai su dan doge akan imani bi muddatan ɗan lokaci thumma yanqutuna uhuda musannan su wala wala yarka wani wa qawluhu hum balighu da ake ne da ajalin da za su isa gare shi ay balighu ne hayatul ajali za su kai karshen wannan dan lokaci wa faraji ba ja'un kasa sai su dawo da walwala alkawari ake balkaza har sai ba karshen yanke bayan ajali wato karshen ajalin da ya kare a maroko hukunci da bani isra'ila sun fi. to karshen dai al'amari allah ya ce fan takamna min sai muka azabtar da su wato sun yi mana laifi mun karama mun kai musu rama mun kai musu rama kai ai ba'adar anwa'il khamsa bayan wannan shan nau'uka na azaba guda biyar wa kana kullu wahidin min hafi yamkutu alaihim muddatu ko wace azaba cikin wadannan tana dan jimawa tsawon wani lokaci amma da wayannan kanana azaba suka wuce musu imani ba sai muka yi musu babban azaba fa agara kanahum fil yam sai muka lutsar da su a cikin gulbi ai albaharul mali ko kuma albaharul malik wato teku mai gishiri kun gishiri ko ai ina na tekun gishiri kogin nil ne shi ya kogin maliya don ina jin in muna nan mutum ka sai haji suka da su sai muke kai maliya nile nile maliya shi na so na ji ana ta akwai rajin akwai black ci kuma ina su eh? na a larabci ana ta bayan kogin da a cikin akwai alaƙa al-bahar al-abyad akwai al-bahar al-ahmar shi an dadin kuwan dogara ki sai ba magana ta ba eh ko kana da dogara ki da da ko zana muna sai a da zana muna inda dogin ma ne yanzu yanzu ana zana muna a yi sama kowane ilimi yana da amfani a koya a koye kamata a yi kuma dama ilimin na musulmi na musulmi shi ya fara musulmi ya fara zane taswirar duniya ba bature ya fara maf ba maf din duniya na kasashen duniya musulmi ya taɓa ya fara yin ga musulmi ya kasa to kun ji kogin da an ka nutsar da su ana ce albaharul malik kogin gishiri wato wanda a hausa ana ta bahar wato maliya ah, kuna ta zane ko? to ba a gara kanawan ko? Ah, bi ma kazzabu saboda sun karyata ah, bi annahu saboda su kazzabu sun karyata bi ayatina da ayoyi wa kanu anha gadilin sun kasance marabkana sun bar ayoyin Allah la ya tadabbaru na ba su lura ba su asuwa sun ma ashara sannan Allah ya yi nuni ilil janibin akhar zuwa ga wani bangare na wannan tarihin na annabi Musa da Fir'auna da Bani Isra'ila yanzu mun ji bangaren shi Fir'auna da mutane ne tasu ta kare an cimma iyakar zalunci ya kare an cimma karshen zalunci ah, kuma ah, duk wanda ya kama hanyar zalunci to karshen shi Allah zai rusa shi Allah bai barin zalunci ya dole sai dai awa azzalimi istidraji a ɗaya mai talala zuwa wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna Allah la yumli lil zalimi hatta idza akhadahu lam yuflih wato Allah na jirkita mu azzalimi zuwa wani lokaci kama ba a san abin da yake kamar an manta da shi har lokacin da Allah ya kama shi to in ya kama shi bai kurce za a mai kamun da bai kurce kun ga fir'auna yanzu hadda lokacin da aka aiko annabi Musa yana azabtar da bani Isra'ila ya cigaba wani Musa azaba yana hotar da su yana yayan suka ji annabi Musa ya azaba annabi Musa ya azaba Allah ka taimaki mutane ka taimaki mutanen mu bani Isra'ila akan kan fir'auna su kuma ya yi addu'a su yanzu yanzu suka su yanzu yanzu suka sun halaka fir'auna an suka ce laka da udina min gamne an taki na wani ba da ma ke tana musa tun zama manzo Allah aka cutar da kuma yanzu ka kan manzo Allah kana mafi aji kana yi addu'a Allah ya saurara kuma za a ci gaba da mana azaba muna son a doke mana wasu wahala yanzu yace zai dai ku yi yana ya yi kusa kusa ubangijin ku ya halaka makiyin kuma ni yana tsammani bai yanke kamunar a bayan Allah ya halaka fir'auna da mutane ne ya rusa gwamnati shiga da su kasa dai gaba ɗaya ya zama kuka mulkin masa, kasan masa inda ya ce to sai da aka yi shekara arba'in ma annabi Allah ya yi addu'a amma sai da aka shekara a wajen sannan ijabar ta tabbata saboda haka shi yasa in ka yi addu'a dai kai ci gaba da addu'a ka dace amma ka ce sai Allah ya ma yanzu yanzu kuskure ne wannan na sa Allah ya yi waki da addu'a don haka yan Najeriya yan kasa mu ci gaba da addu'a ana da damuwa Allah ya kawo sauri a zaluman gada a cikin daji a ɗaukar mutane suna kashe mutane suna kidnapping duk tsananin talaucin gada aka mutane in an ka ɗauki mutum a can sai ya ba da miliyan ɗaya ko miliyan ɗaya da yabi ko miliyan ɗaya jibi wannan ana na ana addu'a amma har yanzu Allah bai halaka ba amma kan mu lokacin Allah ba zai kama Allah zai kama yanzu ko kawai da ta yan musu jirgi jirgin kasa a da bayani ya zo mana cewa akwai waɗanda an maye maye mutane cikin jirgin kasar nan wa'anda kowane sai da aka amshe shi miliyan ɗari da miliyan ɗari da an ce akwai wanda suna da kamfani kamfanin na yana kusan miliyan 200 amma ya ce ya ce a sai da kamfanin na don a hanzo su an ka sai sa wani ya wuri su shi miliyan 60 ya sai ta ce ka kudi an ka ji aka yi tara-tara aka yi da cika miliyan 60 rubutun nan shin yaƙi na ko bauta ya ma wata ƙasa ta kama najeriya ya yi wannan matsala sannan ya ma yi bauta tsanani don masu kamun mutane bauta ya giya su da kasar su kai da su zuwa zuwa za su kace sai a kai a kai ka turai wurin noman taba amma ba a kashe ka to yanzu waɗannan 'yan ta'addar sai su zo su karɓi mutane amma kun ji jiya wani duhu ne ta shiga ko haka da bindiga yake ak ko seven shina barin wuta kuma ya yi halma halma har ya gaji kuma allah ya bada shi ko an kame su an ka dasa ke ko ko an gaba shi kashi don an ba shi kashi daban an bugai daban an daddake shi daban an rikida mai kashi daban to ban san wani na an kai shi eh a ah, an ce kashi na aka wani ai ba su da bindiga an hana wata laka aje bindiga talakawa su aje bindiga eh? da kamun tsuntsaye a ah, to wannan gawa ya ke ta sanin to a ci gaba da addu'a jama'a wato wannan lukuda wannan point yana nuna mana ci gaba da addu'a Allah zai taimake mu kuma kada mu yi tsammanin ta Allah ba zai taimake mu ta Allah zai taimake mu zan cikin yakini Allah zai karbi addu'o'in mu Allah zai taimake ha eh akwai gudu to malam abubuwa ne zuciya ta karya Thank eh. you. Eh. Eh. ai in aka kama mutum yaki lalle ya kamata ɗan kiza-kiza sai abin ya haƙarfi ne sannan ya sheka amma dai ba da taho ya yaki mutum ya taho ba tare da ɗan wani ƙoƙari gudu in abin ya haƙarfi ne sannan ya muna roƙon Allah su yi hana wata ala Allah shi da mafita Allah shi wa al'umma mafita wato shawarar ta guda da tsakala ce kuma kaga Allah wani ya taba na a yi ne shi ma ina jin yana da ra'ayi a tsere ko

akwai bakin ciki ai an san namiji ya kudu an karɓa ma na dai bai tsira ba ai bai tsira ba Allah ya karbabe mu kuma shi mu da mafita eh to to mun ji ƙarshen zaluncin fir'auna ko wai fir'auna yana tsammanin mulkin na yana kuce mai a shi ya yi tsammanin mulkin na na kuce mai ya kunce mai ko bai kunce ba ya kunce mai ce fir'auna yana da tunani cikin zuciya ta cewa nan da ya fi karhi ya ce wa ina fawqahum qahirun wa ina fawqahum qahirun lalle yana bugun gaba ya ce lalle lalle mun yi karhin lalle lalle mun yi karhin to ina karhi ne waɗannan da yake ya rena ta hakin da kare na sai ga shi Allah ya ya da su bayan ya wuce a kewaye bai sani ba an gadar da su kasa ne don ga yana Allah ya ce fa a wurin sanar kauman labi na kanu yukar a kuna masharik al'arzi wa magariba kun ga wannan ai darasi ne ga masu kuɗi ko ai fir'auna wani darasi ne wani lesson ne ga masu kuɗi eh? har da masu iko to har da masu iko to darasi na ai gare mu kuma wanda ake mulka ko mu ma talakawa wanda ake mulka darasi ne gare mu sai darasi ne ga duniya gaba daya darasi ne ga duniya gaba daya Allah tabaraka wa ta'ala yake wa auratuna وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مسارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمت دمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون وأردنا إيه، ثم أشار سؤالي بأكتا يقول ساعي إشارة ذاك فأنقل يقول كسر وهو عندما آمن المستضعفون وسألوك كل نسوك ما سرعوني تلك بني إسرائيل suka yi suka ba da gaskiya wa hamma banu isra'ila da wahon banu isra'il banu isra'ila wa kabla an yazigu kayan su karkace a sababin bil imani wato sai Allah ta tabaraka wa ta'ala yi ba su karshen al'amarin imanin su istikhlafan ya ba su zama khalifofi fil ardi cikin gasa minan idan masu imani suka rike imani suka yi aikin kwarai Allah zai rinjayar da su akan marasa imani Allah zai taimake su wa da tsawon alqawmal ladina kanu yastad'afun sai muka gadar da mutanen nan da ake raunanawa cikin kasa bil ibada ana bautar da su wal ana kashe su sai muka ba su gadon mashari al gabashin kasa wa magaribaha da yammacinta wato wata ƙasa Allah ce ba rakina fiha wannan da muka yi albarka a cikin tabin mai wato mun yi albarka yawan ruwa wa shajar da itace sifatar da nata wannan sifa ce ta ƙasa wani sham ita ce sham wakilin jami'u jihatul ardi wasu ta ce a'a bishiyoyin ƙasa gaba ɗaya sai da bari isra'ila suka gare ta لأن داود سبب النبي da وسليمان وسليمان صلوات الله وسلامه ma. ila da aminci Allah su tabbata gare su kana sun zamo min bani isra'il suna daga cikin bani isra'ila yayin yakuba wa kada malakal arda su ko wadanda sarakunan guda biyu suna cikin wanda sun ka mallaki duniya gaba ɗaya kusan malaman yake suna cewa mutum hudu na sun ka mallaki duniya gaba ɗaya suka zan sarakunan duniya wato biyu muminai wato manzannin Allah biyu kuma wato kafirai kun ga muminan nan ga su annabi Dawuda da ɗansa annabi Sulaiman wanda ba ba wai mutane kawai ba har aljannu da tsuntsaye da dabbobin daji duka karkashin mulkin suke yuron dunar ne cikin kafirai kuma akwai bukuta na ko bukuta na nasar yana ci wanda suka shugabanci duniya gaba daya to Allah ya ba mai rauni ya waye gari har duniyar gaba ɗaya ya mallake ta ba wai kasar wani kawai duniya gaba ɗaya ga Allah ba abin da bai iya saboda haka mai rauni dai ya rike imani ya karfafi zuciyarsa Allah zai taimake shi watan mad kalimatu rabbika kalma ubangijinka ta cika alhusna wadda kalma kyautawa وهي إذا قوله بنت الله عند الله تبارك وتعالى ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ما karanta a can روز القصص rojo kasar to ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون الله تبارك وتعالى ونريد أن نشرك

ya Allah ya ce su kan mutum canza waɗannan da aka ramuna mu wace su su ne masu ƙarfi mu mutu baiwa mu wace su da shi a wanda da Allah mu da wani don mu da su ne masu gadon mulkin fir'auna bayan mu halaka a gaba wani na lamun fil'ar mu ba su ƙarfi da tamkini a cikin ƙasa wato mu ba su faɗi a jiki idan su ke zartar suwa wato su ke faɗi ya haka in sun kace a yi gabas a yi gabas sun kace a yi yamma a yamma sun sun ce a yi tafiya a yi tafiya sun ce a tsaya a tsaya ba ya kan wani ke nan ma in sun ce a sheka a sheka to Allah ya ce za mu wanke su haka kuma Allah zai tabbatar da wannan shine Allah ya ce mun tabbatar da wannan magana ta mu kyaukyawa ga bani Isra'ila ah, wani wuriyar to can cikin waccan aya Allah ya ce wani wuriyar fir'auna muna son mu gwada wa fir'auna wa hama da wazirinsa wato firaministansa mu gwada musu maka ne kirifin wajen da ma da rundunan mutum maka ya haɓaro mu gwada mu abin nan da suke jin tsoro kashi faru sai ya faru sun ɗauki mataki kowane irin mataki ya kokarin su ga cewa hakan ba ta faru ba cewa eh, bani isra'ila sun kubuce daga karkashin mulkin su ko annabi musa ya rinjaye su sun ɗauki mataki sun ɗauki mataki don su hana haka amma kuma allah ya nuna musu da ba ku yawa allah sai ya tabbatar da abin da yake son shi tabbatar to a nan kuma a zuwa a shi Allah ta tabaraka wa ta'ala yace ala bani isra'ila ko wato eh, Wata tammat kalmatu rabbika al-husna ala bani isra'il bima sabaru saboda sun yi hankuli ala aza aduwi bima kan cutarwa mafi Wadan dammarna mun ka ruguza mun ka halaka ma kana yasna'u fir'aun abinda fir'aun yake aikata wa kanmu da mutanen aminal yamara duk gine-ginen da sun yi. da gyare-gyaren gidaje da tsarin mulki da eh, kafa mulki don kada ya huce sai muka da wannan tsarin na amma kanu ya aiki da gazar da ya yi aiki don kuwa da zan ya aiki an yarfa na minan duniya a duk gine-ginen da suka yi dogayen benaye da Allah ya ce muka rubuta su suna da wato ilimi na injiniyarin na gina kuma wancan lokaci suna yin dogon gida kada kuma ce ai lokacin da zai mutu ya zo da sako ga fir'auna da ya ce mai allah ya aiko ne allah ya aiko ne rabbul alamin wa zulmin ne da ya ce to ya hama namna li sarha وقال فرعون يا هامان ابن لي فرحا لعلي أطلع إلى إله موسى لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين تقول سورة مغنى فرعون ما وزيدا سحامان يا هامان ya kai waziri na mataimaki na haruna amana da bi sarha ka gina ka gina min bene la'alli ko tayi asali a ila ila musa dan wani ubangiji na ne wai ni la azunu da ga da ya zamanin da yake akwai Allah kariya amma yi min bene in taka a gani kuna gani yanzu in benin na hawa gudana yana cewa heleka sama da shi eh ashe sai an gina benin ya tuni giragizai sai ya tuni giragizai kenan ya yi sama ya yi sama ya yi sama to saboda haka irin wannan dogayen gine-ginen da sun kai da kware wasu ta injiniya ne da lokacin Allah ya ce duk sai muka rubuta muka mace su kasa to wannan aikin Allah ke nan su subhanahu wata ya ce a hiru kistar fir'auna wannan shi ne karshen kistar fir'auna wa qawlihi da mutane wa kada laqu halakan sun gamu da halakar su li adam yi lil mundil saboda uzuri mai wa'azi ba mai gargadi a sadiki na gaskiya kinan abin da ya kawo musu halaka rashin sauraron wa'azi ko to wannan ya zama darasi ga al'ummomin duniya musamman ma mu musulmi masu karanta alkur'ani cewa mu rike wa'azi mu saurari alkur'ani mu yi aiki da alkur'ani domin in ba mu yi ba mun ji wadda aka da auna nan kusa ga waɗancan can baya ko wacce a tabarko kisa annabi nuhu mutanen annabi nuhu an halaka su da tufa eh? sai hu mutanen annabi nuhu an halaka su da iska ko sai wa sai mutanen salihu an halaka su da girgizar kasa raja ba girgizar kasa sai wa kuma sai mutanen annabi nuhu su kuma ah, an jiwe kasar an jirgin ta sannan a yi musu ruwan zuwa su daga wuta sai wa kuma sai mutane a nan yi shu'ayu yan sakai amma ba ba yan sakai yanzu da ba a halaka su kuma yau musulla da ai musu inuwa ashe nuwa ta balbalin bala'i ta karkashin inuwa nan halaka a ciki da wuta to sai da kusa kusa mutanen fir'auna wace sa nawa kenan bakwai ko kisa bakwai to ashe mai karanta qur'ani in bai amfana da wannan kisa in musulmi bai amfana da ita ba to me ya amfanin karanta ta bata bata amfanin da bace don shi alqur'ani ba ba labari na irin yadda ake ba da labari kawai sai ka ji labari da kai an yi kaza an yi da ba shi bane ka ɗauki da su da kun ga duk da cewa wanga zamani namu ba a cika halaka al'umma gaba ɗaya ba amma duk laifin da ake a halaka al'umma a yi ana da ana yi to amma can wani lokaci Allah yana jarraba mutane da azabobi gwargwado ko musulmin ne ko kasar kajirai su kasar kajirai su ba su taɓa tunanin cewa an jarawa su ne a yi musu azaba da ba su imani ba da su ba su tunani yanzu kun ga ɗan shekaru baya ai an samu tsunami ko yau da ana tsunami nan ya kama da tufa da ba yana eh? kama da tufa da domin cikin wannan ruwan sai ga ana tafiya da motoci jif jif ga suna manyan motoci ruwa sun tafiya sun yi tafiya ga shanu cikin ruwa suna tafiya an tadda gari sannan wannan rufanan kuma suna tare da iska don ni in ya ba kyamara ta sai wannan ayyuka na ga kamar shanu cikin iska da wasu abubuwa kamar rufin kwano cikin cikin iska ko kyamara ta ce eh? to ashe kun ga waɗannan azabobin waɗannan azabobin wa maniya minal minal zalimi da zuba yi ba su yi nisa ba ga masu zalimi kun ga an bada wani bene wani gidan rawa ta jiwo an ce daban ne sai aka kawo hoto ne ana cikin rawa allah ya rubuta wannan benin sai a yi kawai yana karkata yana karkata yana ya rushe kaga mabannata ya kamata shiga daidaiyar su. kada Allah ya kama suna cikin banna suna cikin fasari kuma mabannata na kowane ne ba na kura ne ba na kowai na Allah ya ba mu kuma wasuwa da alƙur'ani ina jin sai mu tsaya za mu tsaya da in Allah ya nuna mana a gaba za mu tashi aya ta ɗari da talatin da takwas insha Allah. Alaikum. Eh. Mm. Eh, algeria akwai na algeria kuma akwai morocco to kaga su turai irin wayannan azabobin su yi musu yawa gobarar daji ta zo ta canye garuruwa mutane da yawa su ai duk azaba ce amma ba su a to kaga da girgizar kasa da amon wuta ga duwatsu da sauran yare yare duk da suna Allah yana jaraba yana karantar da mutane da su dawo gare su su imani da amma ba su gane yanzu ko nan eh, bara ko bara kai za mu ce covid-19 din ga ashe bai girgiza duniya ba eh? duk da cewa akwai rurutawa an rubuta abin an wuce hakikani ne to amma duk da haka nan dai Allah ya tsoro da mutane ai yana cikin azabobi ka ci kazan cikin fargaba da tsoro ai yanzu ba ya iya kusan da alamun ma haka mai ka kai za ka ɗauki corona covid-19 ba a zuwa masallaci ba a shiga sauro sai a ce ka tsaya wancan ya tsaya can sauro kuma irin wani masallaci ne wasu uku ko wasu a haka hada zuwa makka ba a zuwa haji ba a zuwa kuma ce don ka abu don kada kudin na ce ka mutane kuma wannan horo ne da nau'i na azawoji da aka mutane Allah ya nuna ma mutane duniya cewa ya yi karfin kuma su dawo gare su imani da Allah ya ba mu imani na gaskiya ya mu kuma muna roƙon Allah aminci Allah ya amintar da mu daga azabar ta duniya Allah ya أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله